Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa 'yan wasu 'yan awarin ƙasar kamar shida da wani jami'in 'yan sanda guda ne suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan awarin suka kai wa wata barikin 'yan sandan ƙasar. haka kuma salihu garba zai gabatar muku da shirin sana da rashin ta yi daga nan kuma sai sharhin jaridun najeriya sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro ko ka ajiye mana akan na'uranmu amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sabbin zanga-zanga sun barke jiya Lahadi a fadin duniyar musulmi da larabawa na nuna rashin amincewa da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump yanki ta amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Sai da jami'an tsaron Lebanon suka watsa ruwan zafi da barkonon tsohuwa a wajen ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Beirut. don dakatar da 'yan labanan da falasinawa masu zanga-zanga waɗanda suka yi ta jifa kan ofishin jakadancin amurka suka kuma ƙona wani mutum mutumin ɗin trump da kuma tutocin ƙasashen amurka da isra'ila a ƙasar indonesia wadda tafiyar musulmi a duniya dubban mutane sun yi ta zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin amurka da ke jakarta babban birnin ƙasar. an yi kuma ta zanga-zanga a ƙasashe irin su jordan da turkiya da pakistan da malaysia da masar da kuma yankin falasɗinu mai makwabtaka da isra'ila kafin ya bar ƙasarsa jiya don ganawa da shugabannin ƙasashen turai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi allah wadai da abin da ya kira munafurcin waɗanda suka yi ta suka kan shawarar da trump ya yanke ta daga ofishin jakadancin amurka zuwa birnin kudus daga birnin tel aviv inda ofishin jakadancin kasarin ƙasashe suke an bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a karamar hukumar santa barbara da ke kudancin jihar california da safiyar jiya lahadi yayin da wutar daji mafi girma da jihar ta taɓa gani ke barazana ga garuruwa da dama da ke a bakin gaba an umarci mazauna kafin da montecito da su tashi tun safiyar jiya lahadi yayin da wutar da ake wa lakabi da suna thomas ke daɗa bazuwa zuwa birnin santa barbara mai tazarar kilomita 160 yamma da birnin los angeles mutane kimanin 88 aka kwashe wato 88 aka kwashe zuwa yanzu saboda barazanar wutar thomas wadda hukumar kashe gobar jihar ta ce ta sha kan kashi 15 cikin 100 zuwa daren ranar asabar daɗaɗɗen ɗan majalisar dattawa daga jihar alabama richard shelby na jam'iyyar republican ya faɗi jiya lahadi cewa jihar na buƙatar abin da ya zarce zaɓen raymore wanda shi ma ɗan republican ne saboda an zarge shi da yunkurin lalata da 'yan mata ƙanana shekaru arba'in da suka gabata a lokacin yana mai shekaru sama da talatin shelby wanda ya shafe shekaru talatin a majalisar dattawan ya gaya ma kafan labarai ta cnn cewa tunima ya kaɗa ƙuri'a irin ta 'yan nesa a gabanin zaben da za a yi gobe talata inda ya rubuta sunan wani wanda ya kira wani daɗaɗɗen ɗan republican mai mutunci wanda ya ƙi bayyana sunansa babu yadda za a yi in kaɗa ƙuri'a maroimo ban kaɗa ƙuri'a maroimo ba zan so in ga wani ɗan republican na daban a kan wannan kujerar kuma zan tsaya kan wannan matsayar a cewar shelby wanda ya ƙara da cewa ba zan zaɓi democrat ba ba zan zaɓi democrat ba kuma ba na bayar da shawara a zaɓi democrat to amma ba zan zaɓi roy ba cikin 'yan kwanakin nan trump ya ƙaddamar da gagarumin yaƙin neman zaɓe moore yana mai yin watsi da zarge-zargen aikata lalata da ake masa da kuma yadda aka taɓa sauke shi har sau biyu a matsayin babban alkalin kotun kolin jihar alabama saboda ya ƙi yi biyayya ga hukuncin kotun tarayya to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan adawar kasar kenya sun jinkirta wato shirinsu na kaddamar da shugabansu raila odinga wanda ya kabrace mazaben da aka yi a watan oktoba a cewar jam'iyyarsa a jiya lahadi a da haɗakar nasa ta yi shirin ƙaddamar da odinga a matsayin shugaban ƙasa na kwatance kawai gobe talata zagayowar ranar samun 'yancin ƙasar kenya makonni biyu bayan da aka rantsar da shugaba mai ci uhuru kenyata na wa'adi na biyu haɗakar nasa ta ce an yanke shawarar ne bayan tuntuɓa da tattaunawar da aka yi da wasu magabata a ciki da wajen ƙasar ba tare da ambatar sunan ko ɗaya daga cikinsu ba. Anthony din ɗin Kenya ya faɗi a makon jiya cewa duk wani bikin ƙaddamar da shugaba na kwatance na iya janyo tuhumar cin amanar ƙasa ga Odinga, wanda laifin hakan a ƙasar Kenya shine kisa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lokaci na fi ƙurewa na warware rigimar yankin ruwan Koriya cikin lumana. Jeffrey Feldman, karamin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya mai kula da ɓangaren siyasa ya ziyarci koriya ta arewa a wannan satin inda ya gana da ministan harkokin waje ri yong ho da kuma mataimakin minista park yong ku labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla wasu 'yan awarin kasar kamar shida da wani jami'in 'yan sanda guda ne suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan awarin suka kai wa wata barikin 'yan sandan kasar a garin manfi ga baba ko makeri da fassarar rahoton moki edwin ministan yaɗa labarai kuma mai magana da yawun gwamnatin kabaru isa chiroma ya ce a daren ranar alhamis ne ɗaruruwan matasa ɗauke da bindigogi da adduna da masu suka kai wa wani ofishin 'yan sanda hari a yankin masu amfani da turancin ingilishi a kudu maso yammacin garin manfe ciroma ya ce an kashe ɗan sanda ɗaya an kuma jiwa wani rauni yayin da da yawa daga cikin maharan suka ji mummunan raunuka five terrorists were shot dead by the defense forces Jami'an tsaro sun harbe maharan biyar har lahira a lokacin da suka mayar da martanin da 'yan bindigar kimanin 200 suka kai a barike 'yan sandan manfe. Wannan shine hari na uku da aka kai a manfe da makwarciyarta Inyomo Jog wanda a cewar gwamnati an kashe akalla sojoji da 'yan sanda guda bakwai kana wasu da dama kuma suka jikata. mazauna yankin sun faɗa cewar akalla sojoji goma sha shida ne aka kashe a wurin julius ayuk tabe ɗan asalin garin ayomo jog shine mutumin da ya faɗa cewar shine shugaban ambazonia na farko sunan da aka ba hukumomi na sabuwar ƙasar da 'yan awari suka kafa julius ayuk tabe yana zaune ne a najeriya makwabciyar kamaru inda a cewar ministan yada labaran kamaru isa ciroma ke faɗin cewa ana horar da mayaka over 10 young people traveling to nigeria to be enrolled by terrorist gangs were arrested An kama wasu matasa sama da mutum goma a kusa da iyakan ƙasar suna kan hanyar su zuwa Najeriya su shiga ƙungiyar 'yan ta'adda. Jim kaɗan sai aka kama wani mutumin da ake ganin shine lalin reshen makamai na 'yan awarin kuma an ƙwace makaman yaƙin nasu. A cikin wannan makon jakadar Najeriya kuma wakilin shugaba Muhammadu Buhari na musamman a ƙasar Kamaru, Lawan Garba ga shagar ya kai wa shugaban Kamaru Paul Biya ziyara kuma ya ce za su yi haɗin gwiwa wurin yaƙi da 'yan ta'adda. Najeriya ba ta goyon baya kuma ba ta ba da ƙwarin gwiwa ga wani mai adawa da gwamnati ko wani rukunin masu neman warewa kuma za mu shawo kan wannan al'amarin. Nigeria is not in any way supportive or encouraging the dissidents Rikici a yankunan arewa maso gabashi da kudu maso gabashin Ingilishin Kabaru ya faro ne a cikin watan Nuwamban bara lokacin da lauyoyi da malaman makarantu suka gudanar da wani yajin aiki don kawo ƙarshen abin da suka kira wuce gona da iri na yin amfani da harshen faransanci tashin hankali ya ɓarke yayin da 'yan awarin suka nemi a basu 'yancin cin gashin kai an rufe makarantu a yankunan da dama a ɓangaren masu amfani da harshen ingilishi a watan oktoban wannan shekara ne 'yan awarin suka ayyana samun 'yanci na ƙasarsu da suka kira ta jamhuriya ambazonia kuma suka kira sojoji da su ajiye makamansu su ba su haɗin kai ko kuma su fice daga yankunansu. Tuni aka kashe sojoji da 'yan sanda goma sha biyu a yankunan biyu na masu amfani da harshe Ingilishi. Shugaba Paul Biya ya daɗe yana faɗin cewar ba zai buɗe wata tattaunawa ba a kan kafa wata ƙasa, kuma ya ce kamaru ƙasa ɗaya ce ba ta rabuwa. Ƙungiyoyin 'yan awarin sun faɗa a shafukan sada zumunta cewar abu ɗaya da suke jira shine tattaunawa da shugaba biya a kan ɓallewarsu daga ƙasar kamaru to madalla a gai da baba yakubu wato da fassarar rahoton moki edwin kinzaki ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka gamuje uban yan boko amadun amadu mai tawarka legon allah ne ga mai zai don baka nan maza suka kwaya su ce maza ne rinka da uba ya ko ba mai mota don baka nan maza suka kuri su ce maza ne rinka da uba ya ko ba mai mota To madalla yanzu agogon mu nan Washington DC na cewa karfe biyu da minti goma sha kusan minti goma sha biyu na dare ga mu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke muku maraba da kasancewa da mu a shirin da rashin ta yi. A makon jiya kun ji bayanin bakinmu wato Alhaji Adamu Mu'azu Modibo da Malam Yushau Aliyu da Alhaji sani aliyu dutsen ma akan kasafin kuɗi da cin bashi to yau za su yi mana bayani ne akan sabuwar hanyar cin bashi da za ta taimaki ƙasa da tattalin arziki wato abin da ake kira sukuk ga wakilar murar amurka da ke abuja madina dauda da firar to alhaji sani barin dawo gare ka da aka yi maganin sukuk na mm. aza za ka tsoma baki ne ka ce a'a kaza a'a mm. menene alfanun wannan fanni na sukuk da har aka samu yanzu naira biliyan ɗari ɗari ni ina ga kamar biliyan ɗarin na kamar ƙaramin kuɗi ne tattalin arzikin da buhari wallahi wallahi ni a zuciya ta yi daidai amma kullum kan faɗi wadai idan ka bi hanya ɗaya bi ka bi hanya ɗaya ka bi ta su biyu ka bi ta su uku ba ta ga abin nan ɗaya ba ya kamata ka kallaci wannan hanya za ta fishe ka ba obasanjo ya yi wani kuka wanda kukan nan ya shiga duniya Najeriya ta je ta ci bashin biliyan biyar kamar wanda muke nema yanzu amma cikin shekara goma sha biyar sai da muka biya biliyan arba'in da biyar arba'in da hudu da dola biliyan biyar muka ranta amma gudun suka yi ta zama ruwa suka yi ta har cikin shekara sha uku ne sha hudu ko sha biyar abinda muka biya biliyan arba'in da hudu shin alheri ne wannan mu kalla cewar kamar su kuɗin da kike magana wani abu ne na cewar ba kuɗi ba ne na saya wurinka shi ko ma'aikacin banki kwata-kwata duk duniyan nan ba shi da wani sana'a sai ya sawo kuɗi ya sai da kuɗi amma shi ku ba kuɗi bane na saya wurinka abin da kenan shin hanyoyin nan nike so in gyara da ni da kai muke da hanyoyin nan ka bani kuɗi kaza in gyara hanyoyin nan in na gyara hanyoyin nan zan anshi hanyoyin nan haya wurinka har in zo in biya ka kuɗinka kin gane shi ne muke ba shi gwamnatin shawara ta kalli sauran kasashen duniya ta kalli america ta kalli ingila ta kalli france ta kalli duka kasashen duniya nan babu inda yanzu ba su buɗe kunnuwansu ba suka koma suna yin harkar kuɗi ba tare da wannan magana kuɗin ruwa ba na san gidajen abin mai ake ce masu gidajen jirgi tare tashar jirgi jirgin sama da yawa waɗanda cewar hanyar da aka bi aka yi su ba tare da hanya ba ce ta ansa bashi da ruwa wannan hanyar da kike magana ta jirgin ta jirgin ƙasa ba tare da bashi ba zan iya ce ma gina mana hanyar jirgi tun daga Lagos ta kai mana Kano biliyan nawa ne zai kasance maka zai kasance kai zan bi da maku abinda za ta kasance mani za ta kasance mana a biliyan uku ko hudu ko biyar na dola in na gina zan sai da maku shi biliyan biyar ko shida in kara maku biliyan biyu bisa na ji na saya wannan daga nan an gama ta wuce ba karin kobo bisa wannan biliyan a biliyan biyar da obasanjo ya ranta ake mai ke magana idan da hanya ce muka ce a gina mamu ko a ce a hiddo mamu jirgin ruwa ko mu ce a gyara mamu lantarkin mu a najeriya a biliyan biyar amma kuma ku zo mun ba ku riba 50% riba wanda yake ya kasance biliyan biyu da digo biyar shi ne abin da za ka biya kenan ba wannan biliyan arba'in da hudu ba tattalin arzikin najeriya wannan buhari ya yi iyaka kokarin shi kuma ya yi daidai amma kullum muna ƙara faɗa don Allah don annabi mu ƙara kallon duniya mu ƙara amfani da basira mu gashin yaya sauran mutane suke lokacin da Buhari ya zo zuwan harko sai yayi wani ana ce suna ce mashi swapping trade by barter shin zan baka mai na ganga kaza ka zo kai mani kaza ko ka bani kaza shin bai zauna ba zauna zaman lafiya ba a duniya shin dole ne ka je ka ba wato wannan wato kullum abin da ke cutar da mu shine cewar idan muka yi boko maimakon mu ɗauki boko cikin ni nakan ɗauki boko cikin aji uku ko dai boko ya zama mani boko boko sana'a boko fahimta wato abin magana shi ne abin da ka koya mani zan zo in zauna da shi in kalli jama'a ta in kalli ƙasa ta in kalli shi yaya zan hidda ƙasa ta yaya zai mana amfani kin gane ba dole bane ba abin da ya yi maka amfani a ingila ko ya maka amfani a amerika ya mani ba dole ba ne ba yanzu 'yan matanmu da ke zuwa su sanya gashi su lillika ɗin nan ba dole ba ne masu kyau ko kuma su kalla a ce su turawa ne amma gyaran gashi yana da kyau yaya za a in gyara gashi na ya zama na wani ne ya zama nawa ya abin this is abin da ke damun mu a ƙasar mu idan duk lokacin da za mu yi kasafin kuɗi mu zauna mu tunanin cewar shin menene yanzu me muke so mu yi a'a muna son mu ga cewar hanyar mu ta abuna mambila mu muna son mu sanya kuɗi mu zo mu gyara mun sanya billion uh, nine point something billion na gyara wannan amma sai muka ga cewar wannan kuɗin ranto su zamu sai muka ce to ku ku zo ku haɗa mamu shi a biliyan nawa za ku yi mamu shi gaba ɗaya mun in kun yi kun gama mun saye shi biliyan kaza a wannan su ne za mu yi ta biyan ku ba kuɗin za mu ba ku ba. to bari dawo gare ka alhaji adamu dubbo dukan nan kun yi aikin banki kun san sha'anin harkan kuɗin nan da sauransu yanzu nake samun wani sabon labari daga wajen alhaji sani aminu cewa an ci bashi dalar amurka biliyan biyar cikin shekaru goma sha biyar an biya biliyan arba'in da wani abu to shin dole ne sai an ci bashi in cin bashi bai da wani kuskure bai da wani laifi in za ka yi amfani da kuɗin bisa abin da kace za ka yi amfani da su yanzu zamanin sojoji da ke cewa an karbi biliyan biyar ya zama dubu eh, biliyan arba'in ina an aiki da kuɗi ne ai kuɗi sojoji nake maka bana ba abin da ke magana madina ba wai duk inda kika ji magana ba ka da ƙasar duniya wadda za ta baka bashi ta ji daɗin ka biya ta bashi bashi a wurin ƙasashen turawa a waje investment ne bashi ni na aikin banki na san aikin banki duk bankin da ya baka kuɗi yau yana tunanin cewa a kuɗin ka su ta abin su ta akurin kana biyan interest su ta haihuwa kana biyan interest na rantse baki da Allah ba mai bi na bashi a lokacin da aka baka aka baka kuɗi da ruwa ka samu miskilan fuya akwai kuɗin ba interest din da zaka biya a ƙarshe sai ka biya over 200% kishi 200 bisa 100 na wannan bashin kuma in fact in fact duk duniya duk wani addini da kika sani na duniya babu wani wanda bai kyamaci bashi da ruwa ai riba haramun ne amma kuma mun waye gari mun samu kanmu a cikin wani yanayi wanda gwamnati ba za ta iya yin komai ba sai ta ci bashi da ruwa ya ka yayi so abin da nake son malam sani ya gane shi ne dauki yanzu kaman ma'aikatar tonon mai nnpc akwai abin da ake cewa joint venture sai a ɗauko kamfani daga kasashen waje masu wanda suka kware wajen tonon man sai a zo a ce to ka tona mai mu sayar ni in ɗauki kashi sittin kai ka ɗauki kashi arba'in ka kuɗin da za a kashe wajen tona man kai mai ɗaukan riba kashi sittin ina kai zaka kawo kuɗin kashewa na a fito da man kashi sittin a kullu yaumin gwamnatin najeriya ba ta biyan nata kuɗin kan lokaci ba ta biya kullum sai ta cewa kuma laifi ne haka laifi ne sai ta cewa wannan kamfanonin ku ci gaba ku yi mu tattara za mu biya ku ruwa a kai lokacin da muka samu kuɗi eh, sai mu mayar muku ya za a yi kuɗin ba zai taro yawa ba ɗaya kenan na biyu wannan maganar da yake cewa ba ni gishirin ba ka manda najeriya memba ce ta binna na opec ƙungiyar opec masu sai da mai opec a dokokinta sun hana ba ni gishirin ba da buhari yana cikin muna cikin opec buhari ya shugaban kasa ya ce na fita daga opec dinan idan abun na cutar da ni shin idan abun na cutar da ni shin dole in shige shi ah, abin da nake cewa muddin najeriya ta yadda tana cikin opec kungiyar opec to dole ka bi dokokinta in yau shugaban kasa ya ce mu fita opec domin mu yi abin da muka ga dama dama mu fi sabilillahi sai mu fita kasa ce muka zauna muka ce muna cikin opec opec dinan kungiya ce tana da dokokinta ko mu bi dokokinta muna cikin kungiyar ko kuma mu fita yanzu kasar rasha tana cikin opec ne ba ta cikin opec duk duniya ba kasar da ta kai rasha eh, yawan sayar da mai ko saudi arabia ba ta kai su ba amma ba sa cikin amma suna da yawan man da saudi arabia ke da ita ba su da yawan man da saudi arabia take da ita amma sun fi saudi arabia yawan sai da mai domin saudi arabia tana cikin opec opec ta sa mata iyaka cewa ba za ku iya sai da fiye da ganga miliyan tara a rana ba mu ko miliyan biyu da ɗigo uku a gaba mu ganga so dole ne ka bi dokokinta abinda ake cewa shine in an karbi bashi a yi amfani da shi kuma kada a karbi bashi a biya albashi domin kuɗin ba za su dawo ba in ka karbi bashi ka yi hanya ko ka yi gada ko ka yi gona aikin gona ko ka yi aikin lantarki da shi yadda za a kamar ya zama to kamar zuba jari ka ka juya kudin za a same su su dawo na ce bashi din yana da matsala shin idan lokacin da kai kuɗi ka sau kuma mu a al'adarmu ta afirka da najeriya da sauransu sace-sacen nan suna da yawa shin baka kallon hanya wadda kuma zaka nemo hanya wadda ba sata ta ta rage idan lokacin da na zo na ce ma ginin abin nan din zan ka yi mana asad ɗin nan naka zan saya ba bashin kuɗin ka nake so ba kuɗin nan ne idan karanto su zaka je ka aje su ka sace amma idan asa ɗin nan ne kake so ka saya ai maka budget ɗin mu mun ce zamu yi kaza zamu yi kaza zamu yi kaza na ce budget ɗin nan namu good and fine zamu yi ba sai mun zanto kuɗi ba mun zo mun yi ɗauki ko me kake so yanzu ɗauki mun ce zamu yi housing akwai housing abin da muka eh, gidaje gidaje shi mun hida abin ba sai na je na ranto kuɗi ba wanda za a zo mutane su kwasa su sace za a yi wannan a'a gidaje nake so in gina miliyan kaza ko biliyan kaza nake so in gina nawa ne muka waje ga da muka wani da wani ko kamfani kaza ku zo ku gina wani gidajen in mun sai da gidajen ko in mun samu kuɗi za mu biya ku ba wai zancen kuɗi ba muka ansa a lokacin da na yi wannan kai din nan ka tabbata har ga Allah idan ka hito da kuɗinka ka zo ka ce ka bari wani ya saci kuɗin nan gidajen nan ba za su ginu ba kuma a ne mu cewar idan gidajen nan ba su ginu ba ba na biyan ka idan sai gidajen nan an yi su an gama su sun an ba mu su sannan za mu biya ka ya sha bamban da cewar cewa ne ba ni kuɗin ka in ba wane da wane minista wane ko director wane ya je ya gina min gidaje a ciki ya sata wannan ya sata wannan ya sata abin da muke magana a kullum je ki ana ji akwai lokacin da dole ka je ka samu kalanto kuɗin a wani wuri amma ai anan abin da nake magana cewa ya kamata mu buɗe fuskan mu mu buɗe ilimin mu buɗe kwalwan mu mu kalli duniya inda take nufa mu kalli cewa su turawan da muke kokari su yau a Ingila akwai Islamic banks guda biyu ko uku yau a America suna Islamic finance yau a France suna yi yau a ko ina a ƙasar duniya saboda me saboda saukin da ke ga abun jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ku sake jinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu alhaji adamu mu'azu modibo da malam yashau aliyu da alhaji sani aliyu dutsen ma da wakiliyar murar amurka da ke abuja madina dauda da salman abu da chubahiro diodine da suka taimaka wurin daidaita sauti nisa lugarba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. A gaida Salihu yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shahin jaridun Najeriya. za mu fara shirin ne da rahoton da jaridar da nation ta buga wanda ta rwaito shugaban hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ibrahim Magu na cewa yanzu haka hukumar ta gano naira biliyan biyu da dugo takwas da ta kwato daga hannun barayin fansho a ofishin shugaban ma'aikatan najeriya da kuma hukumar 'yan sanda ta ƙasar a shugaban hukumar ta efcc ya musanta rahotannin da ake bazawa cewa an sace irin waɗannan kudade da ƙaddarori da hukumar ta kama daga barayin na biro ita kuwa jaridar da banga ta ɗauko ɗaya daga cikin manyan labaran da ya zaka ya mamaye kafafen yada labaran duniya ne wato zanga-zangar da yanzu haka ake yi a ƙasashen larabawa da na musulmai game da furucin shugaban amurka donald trump da cewa amurka za ta mai da ofishin ta a birnin jerusalem jaridar da banga ta ruwaito sa'in sanda ya kaure ne tsakanin shugaban ƙasar turkiyya erdogan da kuma firaministan isra'ila na benjamin netanyahu inda dukkanin shugabannin ke kiran kasashen juna wato kasashen da ke taimakawa ta'addanci da kuma kisan wayanda basu ji ba basu gani ba a bangare daya jaridar leadership ta dauko labari ne wanda ya mamaye najeriya a ƙarshen mako wato zaben shugabannin jam'iyyar pdp mai adawa da aka gudanar wanda kuma a ƙarshe aka bayyana chief uche secondos a matsayin wanda ya lashe zaben kan sai dai a cewar jaridar da leadership professor tunde adenira da ya fito daga yankin kudu maso yammacin najeriya ya bayyana tantama da kuma rashin amincewa da wannan zaɓe da aka gudanar abinda jaridar ta ce har yanzu da sauran rana a kaba ga jam'iyyar ta pdp mai adawa ita ma a bangaren ta jaridar da ta ta ruwaito rahoton zaben shugabannin jam'iyyar ta pdp ne inda ta ruwaito sabon shugaban jam'iyyar mr uche secondos daga yankin kudu maso kudancin najeriya yana shan alwashin daukan matakai da zai tabbatar da haɗin kan 'ya'yan jam'iyyar ta pdp da kuma tabbatar da ganin cewa jam'iyyar ta sake karɓe ragaman shugabanci a shekara ta 2019 daga hannun jam'iyyar apc Ita kuwa jaridar Daily Trust ta ruwaito labari ne da ke cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a yau zai tashi zuwa ƙasar Faransa domin halartar wani taro na kare muhalli da kuma yaƙi da dumamar yanayi na duniya. Taron wanda ƙasar Faransa da kuma wasu ƙungiyoyin kare muhalli ta duniya suka shirya za a gudanar da shi ne a birnin fari. Sanarwar da mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin yada labarai Femi Adeshina ya fitar na cewa shugaba muhammadu buhari da kuma shugaban kasar faransa emmanuel macron za su yi wata ganawa a gefe guda kafin wannan taro da za a gudanar da wannan labari ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya a huta lafiya To madalla a gaida baban gidan jibran yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana akan na'urar mu. Assalamu alaikum BOA mai magana Ali Rafkara Gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da abin da ke faruwa wanda Amurka da Isra'ila suke nuna karfa-karfa suke nuna su sufi kowa karfi a duniya saboda suna nuna wa Falasɗinawa cin zarafi suna nuna duk duniya ba masu karfinsu. su. to su sani da cewar Allah zai iya mai da su zai dawo da su baya wani abin da suke yi muna bakin ciki da shi muna Allah wadare da su. Assalamu alaikum muna fatan Allah ya yi mana. Assalamu alaikum Suna na Dr. Haruna da Babajoga ɗalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada. To alhamdulillah ala kulli hal ina kira ko kuma ina farkar da 'yan uwana 'yan Najeriya cewa tun daga yanzu mu ɗaura ɗamarar fatattakar duk wani shugaban da ƙuri'un ne suka yi sanadiyar hawansa kujerar da yake tutiya da ita muddin dai ba su kyautata mana ba ganin cewa mun zaɓe su amma su kuma sun manta da mu ba su damu da mu ba ba sa waiwaitan mu sai in zaɓe ya zo sannan kuma su ce za su ringa zuwa suna bin mu gida-gida suna bin mu domin yin baran ƙuri'un mu. To madalla muna godiya ga duk wanda suka samu dama aiko mana sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da sakawa. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice sabbin zanga-zanga sun ɓarke jiya lahadi a faɗin duniyar musulmi da larabawa na nuna rashin amincewa da shawarar da shugaban amurka donald trump ya yanke ta amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lokaci na fi ƙurewa na warware rigimar yankin ruwan Koriya cikin lumana. Jeffrey Feltman, ƙaramin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ɓangaren siyasa, ya ziyarci Koriya ta Arewa a wannan satin, inda ya gana da ministan harkokin waje Ri Yong Ho da kuma mataimakin minista Park Yong-guk kafar labarai ta gwamnatin koriya ta arewa ta ce bangarorin biyu sun amince su rika ganawa akai-akai to madalla masu raron a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu amadadin ibrahim kalmasi garba da ta na gabatarwa sai cuba hido dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau craig burns nisar fil hashin gumar ke cewa a huta lafiya salamu alaikum